Bismillahir Rahim dukan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman agajinsa da gudunmawarsa da taimakonsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai shiryawa a gare shi salati da sallama da ɗaukaka da daraja su tabbata a bisa manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga al'umma. Hakika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sanin tarihi ya karantar da mu akan mahimmancin sanin tarihi da kuma amfani da shi. Hakika sanin tarihi yana busawa al'umma rai kuma yana shimfiɗa gada da za ta haɗe tsakanin jiya da yau. Da sanin tarihi ake tantance abubuwa na asali da ‘yan jabu. Masu iya magana sun ce wanda ya san tarihin mutane kamar ya rayu da su ne, domin rayuwa tana tsakanin abu uku, jiya da yau da gobe, jiya ta wuce, yau muna ciki, gobe kuma tana tafe, ita kanta yau ɗin ta kasu gida uku, akwai ɗazu, akwai yanzu, akwai in an jima, ita ma ɗazu ta wuce sai labari, ko ba za ta dawo ba har abada, yanzu kuwa ga ta muna ciki, in an jima kuwa ba ta zo ba, ko babu wanda ya san abin da za ta zo da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala, duka abin da za a faɗa hasashe ne kawai, za iya samun akasin haka, akwai izina da la'akari da lura mai yawa daga abin da ya wuce na tarihi, don haka dukkan al'umma da ba ta karanta tarihin magabatanta dole ne ta shiga cikin ruɗu da hargowa da ɓatan kai, a ƙarshe ta rasa inda ta fito, da inda take, da kuma inda ta dosa. domin waɗannan abubuwa guda uku idan mutum baya yawan tunani a kansu, zai iya asara mai yawa, wato daga ina kake, a ina kake, kuma ina za ka, kuma me zai faru. Idan mutum yana bibiyar irin waɗannan, zai wa kansa gyaɗar dogo a cikin abubuwa masu yawa. Mutanen kirki masu nagarta sun gabata, kuma rayuwarsu ta zama tarihi da izina gare mu, sanda suka rayu, da yadda suka rayu, da inda suka rayu, da kuma abubuwan da suka shuka da kuma abubuwan da suka girba. Yau duka sun zama tarihi abin karantawa. Haka kuma miyagun mutane kan kangararru, fanɗararru, tsageru da yawa sun wuce, su ma muna karanta yadda suka rayu, da inda suka rayu, da sanda suka rayu, da abin da suka shuka, da kuma abin da suka girba, da kuma abin da ake cewa idan wato an ambace su wannan duka ya shiga cikin kundin tarihi kuma babu yadda za a yi a iya goge shi don haka malamai suke cewa a tarih la yarham ma'ana tarihi baya tausayi duk yadda kai haka zai faɗa yadda kuma ka aikata haka za ka gani haka malaman tarihi sun kasa shi gida-gida daga ciki akwai tarihin duniya ita kan kanta da kuma abin da ta ƙunsa na halittu daban-daban na ruwa da na tudu masu motsi da daskararru, ɗanyu, da busassu, manya da ƙanana, da yanayin rayuwarsu, da mutuwarsu, da amfaninsu, da cutarsu, da canje-canje tsakanin yanayi na bazara da rani da zafi da damuna, da kashe-kashen ɓangarorin duniya, da yanayin rayuwa a kan kowane ɓangare, da kuma tarihin birane da garuruwa da dauloli masu rai da waɗanda suka wuce wato sun riga sun zama kwafai. da kuma tarihin rayuwar jama'a da ƙabilu da halayyar zamantakewa tsakaninsu da cuɗanya da tsarin gudanar da mulki da al'adu da tattalin arziki da ƙaura da yaƙuƙuwa da kuma abin da ya shafi gudanar da harkan addini. Abin da za mu yi wa kanmu tambaya shine yaya ake karanta tarihi. Abubuwa da yawa sun shiga cikin tarihi na tatsuniyoyi da almara marasa tushe da inganci, Wannan ya sa dukkan mai sha'awar karanta tarihi sai ya yi taka tsantsan wajen tantance da kuma ware tsakanin tsakuwa da tsaba a lokacin da ya ɗauki littafi yana son ya karanta na tarihi. Wanda ya sa malamai suka kasa tarihi zuwa kaso biyar dangane ga inganci ko rashinsa. Kaso na ɗaya shine labarin da aka tabbatar da ingancinsa, saboda wasu tabbatattun dalilai da alamomi da suke tabbatar da gaskiyarsa har aka gamsu cewa haka yake kuma ya faru ko zai faru ba tare da shakka ko kokwanto ba, a kan kansa shi labarin ko kuma daga wanda ya bayar da shi a shar'ance ko a hankalce. Irin waɗannan su ake kira ingantattun labarai masu tushe waɗanda za a iya dogaro da su wajen aiki ko ɗaukan izina ko la'akari ko lura ko kuma bayarwa don na baya su gada. Kaso na biyu shi ne labarin da aka tabbatar da ƙaryarsa da rashin faruwarsa a gaba ko a baya, saboda wasu dalilai na ciki ko na waje, a shar'ance ko a hankalce da suke tabbatar da ƙaryarsa cewa wannan labari ne kawai ta zo mu ji ta, kamar labarin iwaja. An daɗe ana ba da labari cewa akwai wani zan mutum, an ce ya yi zamani da annabi Nuhu, wai da aka yi ruwan na ma duka iya kafa ya tsaya masa kuma wai ma ya yi zamani da annabi Musa kuma saboda tsawonsa har ta kai wai matarsa idan ya ɗauki kifi yana gasa mata ne a jikin rana kuma wai da annabi Musa ya zo za su rikici da annabi Musa da ya ɗauki sandarsa mai zira'i kamu goma tsawon annabi Musa kamu goma tsawon sandarsa kamu goma kuma ya yi tsalle wai kamu goma amma da ya daki waje wasu ya same shi a idan sau wannan labari ta zo mu ji ta ne kawai, amma ba yadda za a yi tun da ana faɗa ana karantawa. Haka akwai labari da ake cewa Abdulrahman bin Auf, ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa wai kowa zai shiga aljanna da ƙafarsa, amma shi wannan sahabi wai da rarrafe zai shiga aljanna. Malaman tarihi suka ce wannan kissa ba ta da tushe ba ta da asali kuma ma ba ta inganta ba, amma haka ake bayar da ita. Haka nan ana ba da kissa akan wani sahabi da ake kiransa Sa'alaba. Wannan sahabi kisarsa ta shahara a cikin littafan tafsiri kuma ana karantawa cewa wani sahabi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talauci ya masa yawa don haka yana roƙo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a tunda addu'arsa zartacciya ce karɓaɓɓiya ce daga a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka annabi ya masa addu'a ya samu dukiya har ta kai ma saboda yawan dukiyarsa da awaki da tumaki ya ma zama ba zai iya zama a cikin gari ba ya koma bayan gari wai da ayar zakka ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbai ce su karanta masa wannan aya kuma su karɓo zakka daga gare shi amma da suka je sai kan gare ya tawaye ya ce ba zai ba da zakkar ba a ƙarshe wai ya dinga gunaguni har ma Allah subhanahu Ta'ala ya ce wa annabi kan ma ya karɓi zakkarsa saboda haka ya kawo annabi daga baya ya ƙi karɓa ya kawo lokacin na Abubakar ya ƙi karɓa ya kawo lokacin na Umar haka dai aka ta bada wannan kisa wanda akan kawo ta a cikin tafsirin wa minhum man ahada Allah a cikin suratu tauba amma wannan kisa malamai sun tabbatar da cewa ba ta da tushe ba ta da inganci idan a tsorata mutane aka kirkire ta to shi sahabin da aka jingina kisa zuwa gare shi yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi yakin badar suka yi yakin uhud sannan kuma yana daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka samu gafara tun kafin su bar duniya da haka in har wannan kisa ana ba da ita ne domin mutane su ɗauki darasi to kuma shi sahabin da aka jingina wannan ƙarya zuwa gare shi an cutar da shi wato ta ɓangarori da dama da haka wannan yana daga cikin labarai wanda sun shahara ana faɗar su amma kuma in aka duba ta ɓangaren ilimin tantance ruwayoyi za a ga cewa ba shi da tushe ba shi da asali Haka nan akwai kisa da ake bayarwa dangane ga maganan annabi wato annabi Dauda. Cewa annabi Dauda ya gamatar wani daga cikin wato sojojin yaƙinsa, har ma ake cewa ya tura shi kwamandan wannan yaƙi cewa an tashi yaƙi a sa shi a gaba, da niyan kawai in an kashe shi, shi kuma sai ya auri matarsa. To wannan kisa an ta da ita tana nan ta har a cikin littattafan tarihi, to amma ko malamai suka ce ba ta da asali ba ta da tushe kuma har akan jingina wata kissa da ta zo a cikin suratu Sad game da wannan wato Shi ne kissan shigowar mala'iku gurinsa lokacin da ya keɓance kansa a wani guri baya sauraron mutane yakan ba da lokacin da zai saurari jama'a da kuma lokacin da zai keɓance shi a kan kansa yana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta sai Allah ya nuna masa a matsayinsa na shugaba bai kamata ya zama yana da wani lokaci na samu na musamman ba ya kamata ya dinga sauraron jama'a a kowane lokaci wannan ya sa Allah ta'ala ya sa mala'iku suka keto masa a lokacin da ba a lokacin sauraron jama'a ba ne. kuma suka kawo masa sigan ƙara cewa ɗan uwana yana da tumaki casa'in da tara ni ina da ɗaya amma yana so ya karɓe nawa ɗayan ya haɗa da nasa casa'in da tara shi ya tashi da ɗari. To anan annabi Dauda bai saurari ɗayan ya ji bayaninsa ba, sai ya ce kawai lalle ya zalunce ka to wannan abin da ya na gaggawa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa dama wajibi ne ga alkali kada i yanke hukunci in ya ji daga bangare ɗaya har sai ya saurara daga ɗaya bangaren to wannan shine kawai abin da Allah subhanahu wataala ya nusantar da shi cewa hakan da yayi ba haka ya kamata yi ba amma aka ɗauko wannan kissa aka ce wata mata ce take wanka wai shikenan ya zagaya ya ganta ko kaza ko kaza duk wannan labari da ake bawa ba shi da tushe ba shi da asali malamai masu tantance ruwayoyi sun ta wannan ruwaya domin tana suka ne a bisa babba daga cikin manyan annabawan Allah shine annabi Dauda. Haka nan, isan da ake bayarwa akan annabi Suleiman cewa ainihin ya zo yana kallon faretin dawakai, dawakai suna yin fareti, ya zo yana kallon wannan fareti har ma ya zama wai bai yi sallar la'asar ba har sai da rana ta faɗi. To malamai suka ce gaskiya wannan kisa ba ta da tushe, ba ma wata ruwaya da ta nuna ana yin sallar la'asar a lokacin wato annabi Suleiman. Amma aka ce aka jingina ta da wata kisa da ya zo yana kallon faretin dawakai idan sun wuce sai ce rudduha alai ku dawo min da su in ƙara ganin su. Fatafiqa mashan bisuq wal a'naq sai zo yana shafa ainihin wato wuyayensu yana shafa maƙyangyama waɗannan dawakai suna burge shi. To amma saboda a cikin kissa an ce hatta tawarat bil hijab har sai ta shiga wato ko ta ɓuya a bayan tsari sai aka ce wai rana ce za ta ɓuya a bayan tsari bayan gaba ɗaya a siyakin gurin ba maganar rana ana maganar jihad ne da dawakai waɗannan da suke shiga bayan tsari su sake kewayowa ya zo ya shashafa su amma sai aka ce wai har ya yi sakaci bai sallar la'asar ba har rana ta faɗi wannan kissa malamai waɗanda suke tantance ruwayoyi suka ce ka a ƙara bayar da ita a matsayin in ma dai so ake a nuna wato cewa a wannan annabi na Allah mai daraja ba ya yi sakaci to wannan kuskure ne babba kuma babu kisar asali daga cikin Isra'iliyat aka samo ta. Kuma malamai sun ce duk abin da aka rawaito daga Isra'iliyat ko daga banu Isra'ila ba za a lura da shi ba sai an yi la'akari da abubuwa guda uku. Na ɗaya duk abin da banu Isra'ila suka rawaito ya ci karo da littafin Allah ko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya wannan ba za a yi aiki da shi ba za a watsar da shi domin muna da abin da yake ba da shaida akan rashin ingancinsa. Suka ce na biyu cikin abubuwan da ake rawaitowa daga banu Isra'ila shine abin da aka rawaito ya wato zama ya yi daidai da abin da yake hannunmu. To abin da yake hannunmu ya ba ma wancan abin da aka rawaito daga hannunsu goyon baya, da haka za mu iya nutsuwa cewa wannan yana daga cikin abin da ba su canza ba, ba su jirkita ba, ba su ƙara ba, ba su rage ba. Abu na uku abin da aka rawaito daga banu Isra'il wanda bai ƙaryata abin da ke hannunmu ba, kuma bai ci karo da abin da ke hannunmu ba, kuma bai yi daidai da abin da ke hannunmu ba, amma kuma karanta shi ba zai cutar da mu ba, saboda ba aƙida ba ne, ba ibada ba ne, ba kuma wani abu ne na aiko a bari ba. To irin waɗannan malamai suka ce, shi ma za a karanta shi ne tare da yin bayani cewa wannan abun fa ba shi da tushe, ba shi da asali, amma ba zai cutar da mu ba. Shi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa haddithu an bani Isra'ila wala haraj, za ku iya ko ku zantar daga cikin abin da aka rawaito daga banu Isra'ila babu cutarwa, idan kenan ya zamo bai ci karo, bai ƙaryata, bai kuma wato muwafaka da abin da ke hannunmu ba. irin waɗannan suna da yawa musamman a ce littafan tafsiri kamar misali a ce wace bishiya annabi Adam ya ci wannan bishiya an yi saɓani duk banu Isra'ila su rawaito wasu ce alkama wasu ce shinkafa wasu ce kaza wannan sanin nau'in bishiyar da annabi Adam ya ci ba zai amfane mu ba kuma ba zai cutar da mu ba Abin da kissa kawai take koya mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Adam wata doka kuma gazan haƙuri ya sa ya ci wannan bishiya, ko ma wace irin bishiya ce, ana karantar da mu cewa ɗan adam duk sanda aka umarce shi ya yi wani abu, ko aka halatta masa wani abu, idan kuma akwai wani abu ƙwaya ɗaya da ba a ba shi daman ya yi ba, to hankalinsa yana kan wanda ba a ba shi daman ba. Akan ba da misali cewa yanzu ka yi baƙo, ka fito masa da kwanukan abinci guda goma, sai ka buɗe masa kwano tara. Cikin kwanukan nan guda tara, ɗaya zai ga Wataƙila akwai shinkafa, wannan akwai taliya, wancan akwai makaroni, wancan akwai naman kaza wancan naman shanu wancan kaza sai ka ɗauki kwano ɗaya daga cikin goman nan sai ka kai shi kusurwa ɗaki ka ajiye ka ƙi ka buɗe to duk guda tara nan da ka buɗe ma a gabansa hankalinsa yana kan wancan kwano ɗayan da ba a buɗe ba haka ka'idar ɗan adam take a habbu Sha'i, ilaihi mamuni'a duk abin da aka hana shi to ya fi sha'awarsa fiye da abin da aka halatta masa komai yawansa to sanin wace nau'in bishiya ce wannan dama Allah bai gaya mana ba don haka banu Isra'ila sun yi saɓani a kan nau'in bishiyar, wannan kuma karantawa ko mu ce bishiya kaza ce ko a ce kaza ce ko a ce kaza ce ba zai cutar da mu a addini ba. Haka abu na biyu, faƙul nadribuhu bi ba'diha. Allah ya ce muka ce ku dake shi da shashin wannan saniya, wasu sun ce jela ce, wasu sun ce harshen saniyan ne, wasu sun ce namanta ne, wannan duka Ƙur'ani bai kawo ba. Kuma ko da manne muka ɗauka a ciki dai ba zai cutar da mu a addini ba dan an ruwaito wannan daga banu Isra'ila ba ya shafi aƙida ba ne wato ba zai cutar ba haka nan wato sunayen ashabul kahfi bai zo a ci Alƙur'ani ba bai zo a hadisi ba amma banu Isra'ila sun rawaito saɓani a kan sunansu da sunan karensu da ma launin karen, da ma shekarunsa ma karya ce ko kare ne, wannan duka ba zai cutar da mu don mun karanta nasun ba, tare da bayani cewa wannan abun dama mu Qur'anin mu so yake ba mu darasi akan rayuwar wannan matasa ba wai mu san launin karansu ko sunayensu shine muhimmi ba a'a darasi da za a koya daga cikin rayuwarsu na tagewa da tsayawa tsayin daka akan gaskiya komai tsanani komai wahala haka nan akwai sunayen mata mun san alkur'ani gaba ɗaya matan da suka zo a cikin alkur'ani babu wacce Allah ya kama sunanta sai Maryam kawai duk ragowar mata sai da ce wamra'atul aziz wamra'atan tamlikuhum wa mura'atuhu hammalat al-hatab to waɗannan mata duka da sunansu bai zo alqur'ani ba kaf sai kawai ƙwaya ɗaya ta ce Maryam wanda Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu a cikin alqur'ani amma ragowar mata sukan faɗi sunayensu a hadi a cikin wato abin da aka rawaito daga banu Isra'il kamar wato wa mura'atan tamlikuhum ta cikin suratul namli sun ce sunanta Bilqis shikenan sunanta Bilqis ko ka yadda sunanta Bilkis ko ba Bilkis ba ba zai cutar da mu dan an kira ta Bilkisu ba kuma ba zai amfanar da mu ba domin Qur'ani ba sunan yake so ya kawo mana ba a'a darasi yake so ya bamu dan haka bai kawo sunan ba haka nan wamra'atul aziz matar sarki ta cikin suratu Yusuf ita ma an ce sunanta Zulaikha amma ba Qur'ani ya kawo ba hadisi ba cikin irin abubuwan da ake rawaitowa ne daga banu Isra'il kawai suka faɗa haka da haka mu ma za mu iya faɗa amma tare da bayani cewa ga a cikin abin da ya zo amma akwai mata guda biyu wanda Ƙur'ani bai ambaci sunansu ba amma sunansu ya tabbata a cikin ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mata mace ta farko ita ce wato Asiyatu bintu Mazahim Asiya bintu Mazahim ita ce matar Fir'auna wacce ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala har malamai suna cewa wannan kissa ta matar wato fir'auna wanda fir'auna Allah ya ambaci sunansa a cikin alkur'ani sau saba'in da hudu shine kafirin da sunansa ya fi kowanne yawa a cikin alkur'ani kamar yadda annabi Musa shine annabin da sunansa ya fi kowanne yawa a cikin alkur'ani dan ya zo sama da sau ɗari da talatin to amma tare da haka matarsa kuma mumina ce kenan Allah subhanahu wata'ala yana iya sanya wato mace da miji su zama dukkansu muminai kamar yadda ya bamu kissan annabi Zakariya annabi Zakariya da matarsa da shi dukkansu nagartattu ne, tunda Allah subhanahu wata'ala ya yaba musu a cikin Alƙur'ani ya ce wa Zakariya izna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa ta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zauja. Allah ya ce ya bashi ɗaya haya kuma ya inganta masa matarsa ta zamo nagartacciya wato ga mijin ga matar dukkansu nagartattu kuma ’yan aljanna ne sannan Allah zai ya ba mu kissan mace da namiji duk ’yan wuta kamar tabbat ya da abi lahabin wa tabba abi lahab dan wuta ne haka wa mar'atuhu hammalatul hatab ko hammalatul hatab ita ma 'yar wuta ce sannan Allah ya ba mu kissan mazaje ‘yan aljanna matansu ‘yan wuta, kamar kisar annabi Nuhu wanda ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi, amma matarsa ba ta ji ba. Haka na annabi Lut wanda ya yi wa'azi cikin waɗanda ba su amsa masa ba akwai matarsa, wanda Allah yake cewa illa a juzan, wato sai wata tsohuwa, an ce wannan wato dizga ta akai wulakanta ta akai Allah ya ce mata tsohuwa kawai da sauransu saboda bata ba annabi Lot mijinta ba wanda ya zo ya karantar da jama'a kun ga nan mazajen da annabi Nuhu da annabi Lot suna cikin mursalai manyan annabawan Allah amma ga matansu kuma suna cikin ‘yan wuta, ha Allah ya ce za a ce musu waƙila dakhulan nara dakhilin ku shiga wuta ku waɗannan mata guda biyu tare da masu shiga wuta, zamansu da wannan annaba da suka bi amfane su ba, saboda ba su imani ba. amma kuma ga fir'auna ba wani kafiri a duniya da aka kama fir'auna sai dai ya bayan fir'auna amma ba ya wuce shi ba don fir'auna ta kai ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne Allahnku mafi ɗaukaka mafi girma in ma kuna da wasu allolin to ni ne a samansu sannan ya zo ya ce malakum min ilahin gairi ya zo yanka ’ya'yan jama'a ya yi ɓarna iri-iri ya sa aka dinga yanka jarirai ana haihuwar yaro kamu a suna fir'auna ya yanka shi amma tare da wannan ɓarna da fir'auna ya a cikin gidansa sai Allah ya sa aka samu mumina mumina kuma matarsa ce har annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa akwai mata da suka cika ɗari bisa ɗari cikin waɗannan mata akwai asiyatu bintu mazahim wato matar fir'auna wannan sunanta ya zo a hadisi ingantacce sai kuma Hauwa matar annabi Adam, wanda sunanta ita ma ya zo a cikin hadisi ingantacce, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, da ba dan Hawwa'u ba da mace ba za ta ha'inci mijinta kuma da ba dan banu Isra'ila ba da nama ba zai riɓe ba wannan yana nan a cikin hadisin Bukhari to malamai sun yi sharhi sai mun zo bayani akan Annabi Adam za mu ji yadda al'amarinsa yake to amma abin da muke cewa shine akwai abubuwa da dama da suke zuwa waɗanda ba su da tushe kamar kisan da ake kawa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda alqadi iyad a cikin ashifa ce wannan kisa ta ƙarya ce game da maganarsa da Zainab wanda ake kawo tukhfi fi nafsika mu mubdihi malamai suka ce ba wani magana game da wannan kissa da ake kawowa kissa ce da ba ta da asali ba ta da tushe kuma in mun zo kanta za a yi bayanin rashin tushen nata sannan akwai magana da ake yi game da cewa lokacin a cikin suratul hajji cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da yake karanta sahabbai suratul najmi sai wato ainihin bayan ya ce a fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra kuma zakar wa lahul unsa sai aka cewa ya ce tilka garani qulqula wa inna shafa'atuhunna la turtaja wannan kalmomi guda biyu ha aka ce wai faɗowa wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi a cikin baki wannan magana alqadi iya ya karyata ta haka nan ko malamai musamman Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya yi littafi da ya sa suna Nasbul Majani fi Nasb Qissatil Garani wato kafa samfarin sikat wajen harbe kissar Garani ma'ana kissa ba ta da tushe ba ta da asali ba mata a cikin musulunci gaba ɗaya makiya musulunci suka sana'anta ta suka ƙirƙire ta suka sawo ta cikin addini domin su haifa mana da ruɗu da hayaniya da haka wannan kissa yana daga cikin abin da ake karantawa yau da gobe amma ba ta da tushe haka akwai kissa da ake bayarwa cewa akwai wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wai ya zo zai cika da kalmar shahada sai kalmar shahada ta ki fitowa daga bakinsa Da aka ce to me ya faru aka ce wai akwai mahaifiyarsa da ya sabawa ayoyin Qur'ani suna nan masu yawa da suka yi mana umarni mu bi iyayenmu mu kyautata musu in mun kyautata musu za mu samu nagarta a duniya za mu samu tsira a lahira amma wannan kissa ba sai an ja ta ba don cin mutunci ne ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama in ana jan irin waɗannan kissa da ba su da tushe aka ce wai wannan sahabi kalmar shahada ta ki fitowa a bakinsa sai da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yace a ji a tambayi mahaifiyarsa tace bata yafe ba to yace a hada wai itace shi annabi zai ce hada itace a kona mutum ko uwarsa bata yafe ban annabi ya ce yafe masa ai zai shiga aljanna annabi fa ake magana fa ba wani ba to sai aka ce tunda bata yafe ba a hada itace aka hada itace aka zo za a jefa shi tace to a tsaya a tsaya a tsaya ta fasa kuma yanzu ta yafe to wannan kisa gaskiya babu ita ba ta da asali ba ta da tushe amma ka ake karanta ta ana kama wani darasi ake koya daga cikinta to amma ba ta da tushe abinda za mu ce a ƙarshe a wannan kaso na farko sannan akwai abu na na gaba ne kisar da ake bawa cewa akwai wani sayi na Umar wanda ya je ya aikata zina kuma aka zo sahabbai suka hana tsayar masa da haddi na san wannan kisa ta shahara ana yawan jinta kuma ana yawan amfani da ita kuma har ma ana ganin akwai wani darasi a ciki aka ce sahabbai sun hana a tsayar masa da haddi suka yi ta kuka wai aka zo aka samu wani mutum gwanin iya bulala idan ga dankara masa bulala a ƙarshe kafin a ƙare bulalar ya mutu to wannan kisa ana kawo ta mu ma san waye ɗan Umar ɗin ba har wannan kisa ta faru a kansa wannan kisa ba ta da tushe ba ta da asali kuma dole mu koma kan ingantattun abubuwa waɗanda za mu ɗau darasi a cikin su ba na ƙarya ba ba kuma na hayaniya ba haka na akwai kisa da ake bayarwa to a takaice nan za mu tsaya insha Allahu sai a karo na gaba a madadin jagoran shirin Umar Sa'idu Tudun Wada nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh